من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد أنقوى وإن سكي سورارم ودكما كلم عليه ولن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوسنا قوة شوال هجر ببا لم ببا فلن جكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليه دود أربعين ديا وند الشيء دي دي دا talatin ga talatin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin a daidai wannan lokaci inda muke kawo karatu a cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatu tijaniya na babban malami wato taqi din al-hilali Allah ya ji Allah ya masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da biyar a satin da ya wuce ko a darasin da ya gabata mun tattauna wasu matsaloli waɗanda suke muhimmai wanda suke biye da mun su yi haƙuri banna ce aka yi ta tayi yawa jama'a wacce wani lokaci ta sa dole haka muke sauka daga littafi mu je mu kawo wasu abubuwa don ƙoƙarin sai mun tabbatar wa da duniya abinda muke faɗa da izinin Allah cewa gaskiya ne amma mun san ba za mu iya gamsar da kowa ba wa'azi ana yin sa ne uzuran wani na farko ban gushe ba ina maimaitawa cewa abinda wasu ke amfani da shi ko da wani ɗan shi'a daga iraki balarabe ne ya turo min wata matsala ya ce wahabiya kaza kaza kaza kaza sai na tura masa na ce hazihi alkalim yani kalim wahabiya hada al-istila aina ajiduhu fil kutub lugatan wasu istilahan na tura masa Na nayi masa bai da na tura masa har yanzu bai dawo min da amsa ba da aka kalma ce da wasu suna amfani da ita ne ga duk mutumin da ya miki yace bautawa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa kace a bi sunnar manzon Allah akan fahimtar magabata to sai a jefe ka da wannan kalmar sai a ce maka ba wahabi amma muna faɗa musu babu wata jama'a sunanta wahabiyawa duk wanda ka ji yana cewa wahabiyawa ce yana faɗatta ne ga mutanen da suka yadda a bauta ma Allah shi kaɗai kar a yi masa kishiya su yake nufi su ne wahabiyawa abu na biyu mizanu shari. da kuka ce shehu tijjani Allah ya ji kansa ya faɗa wa muhammadu gali ya ce idan ƙila an nishi an ku ga mizanin shari'i abin da malaman kuɗin nan ke faɗa da duk malamin ya kamata ya zama su yanzu kuna faɗi a kan mizanin shari. kuma kaga shehu tijjani mizanin shari wal hakika ba cewa mizanin shari'i da suka wuce shari'a zauna lafiya dan Allah kan maja'alna ka ala shi min al'amri fattabiha shi ma shauki jani cewa idza qila anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shari sai ta kanta hakika da ake ta rikici a daukanta bai ce idza qila anni shay'an ba fazinuhu bi mizan ash-shari wal haqiqa cewa fazinuhu bi mizan ash-shari haka da abin da yake kallo da ma'auni na shari'a ko hakika cewa sai ake yi da ita abu na uku ko na hudu maganar munazara da muka fitar da sanarwa zuminci ashirin da wani abu mun ba da cewa duk wanda ke so ya tattauna da mu akwai nation un dan uwa mala abrahman da ke germany a platform din shi mala abrahman mun ce ɗan ɗariƙa ne mun zaɓi cewa a haɗu a platform ɗin shi ne saboda mu a matsayinmu na ahalin sunna ba ma tuhumar malam abrahman zai mana zalunci sau da in muka ce masu zo kan platform ɗin da yake na ahalin sunna ne to mutum zai iya kokawa ya ce farko ba za a yi masa adalci ba amma mu muka ce a je wajen saboda mu ba ma tuhumar ba zai mana adalci ba inda ma a ce zai tunda matsala ce ta lokaci mutane na kallo za su iya fahimtar an zalunce mu ko ba a zalunce mu ba wannan shi ne amma tun da farko kuka ta kiran zuwa ai munazarar nan lokaci ya mun bude masa kuwa ga duk wanda yake ganin ya ya ba a ilimi amma dai ta tabbata da hadisi ba ko wani mahaluki da zai mana wayo a kanta babu wallahi faraka mun bude kofa inda gaske take in ba da gaske kuke ba ku ban mu ci gaba da karatunmu da wanda ma suka ce a baya wai izala bata haifi dan da zai iya gaba da gaba da su ba da wanda suka ce za ta saki kanadil a kanmu ba mai kumbula to koma mai mutum zai sake ko ya kake da ita lokaci da ya kamata ka sako ta ta tarwatse a kanmu wannan shi ne sannan abu na biyar mai bambanci tsakanin wanda ke kiran yesu almasihu da wanda ke kiran inyas da ana cewa gwara-gwara har sai mu ce gara wanda suke cewa yesu almasihu da wanda suke cewa inya Don annabi isa kowa yana da tabbacin cewa mutumin kirki ne a wajen allah amma tare da haka ba daidai ba ne kuskure ne in na annabi isa bai dace ba to ta yaya za a yi na an yasu ya dace kuma don masu sauraron masu gane abin fada annabi ya faɗa ya ce wallahi sai kun ba hanyar waɗanda suke gabanku aka ce waye yahuda da nasara yake suwa in ba su ba ku duba ku gani kiristoci a cikinsu aka fara samu suna sa abdulmasih abdulyesu to sai aka samu yan a sai suka fara sa abdulali abdulhussein abdulhassan abdulmuhammad su ma yanzu yan kun an fara samun abdulinya ku fahimci hatsarin da muke ciki ba yanzu nan gaba in ba sa'a ba a nan kasan sai ka ana abdullahi rubuci maimakon kai mu ba sharatan a tafi a ce abdulrahman abdulaziz abdullahi a huta to sai dai a zo a jingina yadda kiristoci suka fara yan shi'a suka ɗauka to haka za ka samu su ma wa'innan sun ɗauka na kunna wani ojiyo a karatunmu na a ƙa'idu shi'a isne a shari'a a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a wanda a ciki na kawo maganan falalan ziyarar kabarin al'imamu Hussein a wajen shi'a. Wannan falalar da na kawo a ciki, falala ce da bata da mustanadi ingantacce daga littafin Allah da sunan manzan Allah haka ake so a mai da addini ya zama wasa. To wannan maganar ita ce da maganar annabi da ya ce addini ba zai bushe ba, akwai jama'ar da duk yadda za Allah sai ya batta tana kan gaskiya. To yanzu matsalar da zan tafi ta gaba. ina ganin cikin waɗanda suke ta ƙoƙarin sai sun yi lagau akwai wanda ya tattauna wasu matsaloli kamar haka matsala ta farko ya tuhumci ahalin sunna da matsala ta takfiri kafarta mutane ba akan ka'ida ba ko muka ce ba daidai bane kafarta mutane ba akan ka'ida ba kowace magana da inda ya dace da ita wa'azin da ake ganin mutanen mu sun yi zafi a farko a lokacin in ba su tashi sun yi wannan zafin ba ba za a taɓa gane karatun ba yanzu me yasa ɗazu-ɗazun nan na saki sako don mutane su gane karatun da kyau mun fito yanzu kaga a najeriya yanzu an gama to nijar ɗazu aka turo mun su ma sun ɗauka namiji ya rawa da matarsa kuma abin mamaki ba fa yara matasa ba fa hatsarin da ke ciki idan iyaye na yi kai za ka yi da matarka ku yi rawa a ɗauka to in ɗanka ya tashi yana da ƙananan shekaru to watakila matar tashi da shi sai sun yi tsarara sannan za su yi rawa waye buɗe kofar fitina iyaye kuma za ku ga ɓanna dama in ka koyar da ita wani in ya zo ba zai tsaya inda ka tsaya ba sai ya wuce da sai na jiya sai na ga wasu marasa tarbiya suna ta wai su ba ga laifin haka ba wai su mutane idan matansu ba su yi musu rawa ba dajiro ake so a je a tsakko su yi musu ku gane mace a gaban mijinta abin da ya farawa mata na yi amma ku fahimci Allah da ya tashi cewa ya su mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku tufafi ne gare ku su ma tufafi ne gare ku sai nake to tunda ba a gane karatun ba duk wacce take so mu gane gidansu akwai zaman lafiya tsakanin mamatta da babanta tunda yanzu ana so a koyawa mutane tarbiyyar da sai idan an yi rawa a gidanka an yi bidiyo an ɗauko sannan ake gane gidanka kuna zaune lafiya da kai da matarka ko ba kwa zaune sai maka ce to duk wacce ta isa ta je ta samu babanta ta ce ya hau kan mamarta ya sadu da ita ita kuma ta kwabarin ta ɗauko ta zo ta sa a social media in ta isa don magana cewa tsakanin babanta da mamatta akwai zaman lafiya ko babu duk wanda kuma yake ganin hakan daidai ne shi ma ya je ya samu tsohuwarsa ya ce baban shi ya kwanta da ita ya ɗauko bidiyon ya zo ya ta a social media a gani don a fahimci cewa akwai zaman lafiya tsakanin mamarsa da babansa wacce kuma take ganin cewa ta wannan hanyar ne cikin waɗanda suka yi wannan rawa da waƙan yanzu abin da ya rage musu abin da ya rage shine kowace ta koma idan mijinta yana saduwa da ita ce kwabarin in ma ta isa don mu gane cewa ta iya zaman gidan aure a ta yadda ake kwanciya ta koyar da mutane to ta sa shi live video a shafin ta na facebook lokacin da mijin ke saduwa da ita duniya na kallanta don magana gidanta akwai zaman lafiya ko babu kaga na yi bayani da ya kamata a gane a ba in ba waɗannan kalmomin zan yi amfani da su ba wa'inda suke wannan maganganun na rashin mutunci ba za su taɓa fahimtar maganar da ake yi ba cewa akwai alaƙa tsakanin mace da miji wannan abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da shi da ita ba a so duk wani mutum ya zama yana da alaƙa da abin da ya kamata mai sani a matarsa ya ganta lokacin da yake so babu hijabi ba kaza ba kaza ba kaza wani wanda ba shi ba ba a yadda zama yana da alaƙa da wannan matar ba so da ka wa'annan su ne cikin maganganun ya faɗa cewa a cewa na ɗan aljanna ne na ɗan wuta yana nufin ahalin sunna ta hanyar tafsiri wannan hukuncin Allah ne amma ba shi wannan mai maganar a gabansa a nan ƙasan ake cewa wane in an ganshi ɗan aljanna ne kuma zan zo zan danna amma saboda masu faɗar wannan magana ‘yan aƙidarsa ne bai taɓa cewa wannan hukuncin Allah ba ne bai kamata malamansa su dinga miƙewa suna ce sun ba wani ɗan aljanna ba wanda ya so su ko ya so malaminsu dan aljanna ne bai taɓa faɗar wannan ba sana abin mamaki shi ne a najeriya kaf kowa ya sani wanda ya fara da'awar karatun boko da aikin gwamnati cewa haram ne ya sa ɗalibai suka fita daga jami'o'i suka yaga falinsu zattaki ne fara wannan da'awar aka zo aka tashi hankalin ƙasan nan amma bin mamaki za ka ga wasu daga cikin malaman ɗari ko da kullum suke tuhuma a halin sunna su kawo boko haram ba su taɓa maganan zazzaki ba cewa shi ne sos na farko na cewa karatun boko da aikin gwamnati ga mutumin da ya fara assasa shi ba su taɓa ba ba sa yi don me don wasu da dama daga cikinsu suna da alaƙa da yan shiyan ban ci duka ba wasu a cikinsu suna da alaƙa da yan shiyan kuma ina ganin inda da adalci ya kamata idan kun tashi yadda Muhammadu Yusuf ya waccan ya jingina kanshi zuwa ga sunna to haka ya jingina kansa zuwa ga shi a farko kafin ya bar waccan tafiya ya dawo wannan sannan sos din da a wannan na farko wanda ya fara ta kaf a Najeriya kowa ya san cewa saki ne yace karatun boko da aikin gwamnati dagutanci ne kuma kowa ya san ko a cikin rikice-rikicen nan har kwamishinan 'yan sanda mataimakin sun kashe a Abuja. amma wannan tufa ta'addanci ba ne ba ka jin ‘yan ɗariƙo suna tuhumar ‘yan shi'a da cewa ‘yan ta'adda ne amma kullum tuhumar ahalus suna suke da cewa ‘yan ta'adda ne haka suke sau da haka ya kamata a yi adalci akan matsalar nan matsala ta gaba da nake so in tafi a kanta wasu daga cikinsu da suka gaza ta ɓangaren dalili yanzu sun fara maganan cewa ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki mu ba zaune gari banza ba ne wannan da'awar da muke yadda muka fahimce ta taɓan hannun mala bakar gumi ba za mu taɓa kawo ma najeriya cikas ba da izinin allah sai dai mu kawo mata alheri ga wannan littafin muktasaru tarihi hayatin sheikh usman bin fodi wa wuzara'ihi والرد على من يزعم أن الجهاد الذي قام به شيخ عثمان بن فودي وأنصاره كان للتعصب وطلب الرياسة لا لإلاء كلمة الله وتزديد الإسلام wanda ya rubuta shi ta Alif Abubakar bin Muhammad Sudangi Al-Busawi wannan Sudangin da ya rubuta wannan littafin dan rage bitan da ya rubuta wannan littafin shek malam Dangi na buga masa waya yana nan da nan shi wanda ya rubuta wannan littafin bai mutu ba kuma yana da alaka da gidan shehu usmanu mutumin zamfara ne na nemi cewa insha Allah in mun samu lokaci wannan littafin za mu karantar da shi kuma zan dawo in sake karantar da tazinin warakat a ɗauka ɗauka mai kyau da izinin Allah kuma malam Su dangi ya yi mana izini cewa duk sanda muka tashi wannan littafin mu buga iya adadin da muke so ya ba mu izini don tauzi'in shi da kuma karantar da shi lokacin da malam wato abubakar bin muhammad wato so dangi algusau ya zo kan matsalar nan yake cewa a ƙasa mu ahali bila da hausa fi zamanin sheikh usman bin fudi kashe-kashen mutanen ƙasar Hausa zamanin Shehu Usman Danfodiyo yace wa man arada an yafuda duk mutumin da yake so ya fuda fi jimar tarihi biladi Hausa cikin wato tarihin ƙasar Hausa qabla jihadi gabanin jihadin Shehu Usman assalam al hauma to wajibi ne kokarin ya iya iyo yace walidhalika saboda kai a ranar anna min alwajibi alayya yana daga cikin wajibin da ke da tsarika in kyautata hanya bil bayanin shafi alkafi da bayani wanda yake gamsashe mai warkarwa shahidal ayyan da haka bari mu bar wanda ya ga abun ya halatta da idan sakili da muzu li yaqussa alaina khabar ahli hadhihi albilad fi dalika zaman dan ya ba mu labarin kasashen Hausa a wannan zamanin yace wa al-khabaru kalmu a kal'iya duk kuma yadda za a baka labarin abu ba kaman ka gani da ido yake ba yace wa afdalu shahidin ala dalika mafificin shaida akan wannan yace huwa Sheikh Usman Nuru Zaman kama zakara dalika fi kitabihi Nurul alba. Sheikh Usman kama yadda ya faɗa a littafin sa alba ya ce wa ma yatadhakkaru illa ulul albab kuma wannan magana da zan faɗa ba wanda zai tana tafi sai albab ƙala ash fi muqaddimati hadha al kitabi a cikin nurul albab ya faɗa yace amma ba'du bayan haka fa hadha kitabu nurul albab wannan littafi ne na nurul albab in sha Allah yana da amfani liman awwala alaihi ga wanda ya dogara gare shi ahkamtu fihi shi ussa na kyautata ginin wannan littafi li'abniya alaihi a kama biladi hausa don in yi gini akan hukuncin kasashen hausa lokacin fa a ƙoli wa billahi tofiki ina faɗa Allah nake neman dafi sai ya ce ilan ka sani ya aki an nan nasu fi hada hilbilar salasatu a sami mutane a lokacin ya ce sun kasu gida uku ya ce kismun akwai kasan da minhum daga cikin mutanen da shehu usmani ya taso cikinsu akwai wanda zaka gan shi ya amalu a amalin islami yana aiki irin na musulunci wala ya zaharu minhu shay'un min kufri wani abu daga cikin aikin kafirci bai bayyana daga wajensa wala yusma'u min qawlihi ma yunaqidu islam ba a jin wani abu na zancensa wanda ke warware musulunci sai ce fa ha'ula'i muslimuna qata'an wa'annan musulmi ne ga baki ɗayansu Tajiri alaihim ahkamul islam duk wani hukunci na musulunci yana gudanuwa a kansu kun ga wannan shine kaso na farko me yasa zan ka wannan magana saboda kullun tuhumar mutane suke cewa Muhammad bin Abdul Wahhab ya kafarta mutane to bari mu ji abin da Shehu Usman ya faɗa kuma babban abin da yasa kamar da zan kunna audio za ku ji mutanen nan su yake tashi na rantsi da tsarkin mulkin sarki da ya tsaye sama babu ginshiki akwai malaman da ta sunan malamai wallahi inda a ce alƙur'ani da suna suna aiki a matsayin su da kundin tsarin mulkin ƙasa wallahi sun tsaya sai ce wa kismin kaso na biyu minhum akwai da yake mukulisun ya takuda ya amalu a amalin islam yana aiki na musulunci wa yuzhiru a'malul kufri amma kuma yana bayyanar da aikin kafirai sai yace wa yusma'u ana ji min qawlihi gashi musulmi ne yana aikin musulunci amma yana aiki da maganganun da sun warware musulunci sai yace fa na kafiruna qata'an sai Usman yace wa'annan kafirai ne la tajri alaihim ahkamul islam hukuncin musulunci bai gudana akan su yanzu wannan magana da a littafin muhammadu da abu aka ganta na rantsi na Allah da ya matsi din da za a dinga yi a kanta fa ya kafarta musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai yace wa qismun kaso na uku minhum akwai waɗanda ma shan mara'ihatul islam kattun bai ma shaki kanshin musulunci ba wala yadda ihi bai ma awar musulunci sai yace fa haula la yaltabisu hukumuhum ala al wa'annan dama ba su da matsala ba musulmi bane ba sa da'awar musulunci ba su ma shiga addinin musulunci ba yace ce in qulta in ka ce bayyan lana alamat alamat na. ka gana bayanin alamar masu takwatawa lina arifahum biha dan musan su da ita ƙultu sai nace in li shehu sa uqassidu laka bi a a'malahum da sannu sha Allah zan maka bayanin aikin su allati kafaru biha wacce suka kafirta da ita yace iz hiya alamatuhum ita ce alamar su allati yu'rafuna biha wacce ake sanin su da ita yace fa aqulu wa billahi tawfiqi famin ula'ika al-mukhlitina daga cikin waɗanda suke takwada aikin musulunci da aikin kafirci yace man yaz'um annahu muslim akwai wanda zai faɗa maka shi musulmi ne ya amalu a'mal al-islam yana aiki irin aikin musulmai amma wa ma wa huwa ma azalika yu'azzibu ba'd al tare da haka yana girmama sashen wasu bishiyoyi nan fa bishiya ba ta fito a cikin dajin yawurin an tsallake ruwa wani ya zagaya ta kawai ya ce wai ga sahun taguwar annabi don Allah in kai ba dan wata mahaukaciya ne dan wata dakikiya ne sai a ina annabi ya saba zuwa Najeriya da har za a ga sahun taguwarsa a cikin daji a yawuri sai ya ce wal ahjar da duwatsu bizzabahi ta hanyar aje ayyanka wasu da aw bi sabbi ko a zuba al'ajin gari alaiha a wannan sai ce fa hadha kafirul la tajri alaihi ahkamul islam wannan maganar da Muhammad dan Abdul Wahhab ne yayi ta a littafin shi haka za a ce ya kafarta musulmi sai zamanto Shehu Usmanu ne yayi ta a littafin Sanurul Albab cikin malaman da na bugawa a Sakkwato wanda suke da alaka da littattafan Shehu yace kusan wannan nurar albab din su suna yara haddace shi suke Ya yace Allah ya taimake shehu da ya taso abin da ya tarkizi a kansu daga Qur'ani sai sunna sai ijma'i kuma ka'idar shehu Usman ce abu in yana daukan bid'a malamai na saɓani, yana ɗaukan kuma halacci yace komawa yake da bangaren cewa abin haram ne dan ya gudu wa mutane su tsira da addinin su kaga kaso na farko kenan ko yace wa minhum daga cikin akwai wanda man yaz'amu annahu muslimun wanda zai faɗi cewa shi musulmi ne ya amalu a amalin islami gashi yana aiki na musulunci wa huwa ma a zalika yakzibu ba'dal ba'si wato yana ƙaryata yakzibu ba'sal Amuwati. yana karyata cewa idan an mutu ba za a tashi ba fa hada aidan kafirun la tajri alaihi akamul islam da ka ku gane idan mutum yana la ilaha illallah kamar yadda azumi da Allah ya ce a ɗauka daga ne lokacin bullowa arziki har zuwa faduwar rana me yasa malamai suke kawo nawaqidul wudu'i nawaqidul sawmi ai da sai a baka in ka dauki azumi sai ce to duk abin da kuma kai azumin ba fada sai a ce maka a'a akwai abin da yake yana baka azumin in ka azumin ya lalace ba to yadda ka azumi daukar daga me lokacin da alfijir ya fito zuwa sanda rana za ta faɗi akwai abin da in kai azumin ya lalace to haka ma musulunci in ka shige shi akwai abin da ke lalata shi inda ba abin da zai lalata shi Allah ba zai ce inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al sai ce wa minhum daga cikin mutanen kasar a wannan lokacin akwai man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda yake faɗa cewa shi musulmi ne ya amalu a'malul islam yana aiki na musulunci amma wa huwa ma a yastahzi'u ya din tare da haka yana izdili ga addini wa yastahzi'u bit-ta'ibin yana izdili ga waɗanda suka tuba kamar yadda kaga wasu mutanen mu na yanzu mutum ya shiga addinin musulunci sai mutum ya kalle shi sai masa tubabbe ko a ce gidan tubabbu ne ba ana samun wannan cikin mu ba to shehu yace wa yastahzi'u bil mutawaddi'ina wa yastahzi'u bin nisa' idan kana alaula ya maka izgiri idan kana wa yastahzi'u bin nisa'i allati yahtajibna 'ala ar-rijali al-ajnabi yace matan da suke sa hijabi dan su kare kansu daga maza ajnabiyai sai yi musu izgiri yace wa hada aidan kafirul la tajri alaihi ahkamul islam shi ma shi usman yace kafiri ne duk wanda mace ta sa hijabi a matsayin sana abin da Allah ya shar'anta ya mata isgiri shi Usmanu yace kafiri ne yau wannan magana da littafin Muhammad dan Abdul Wahab aka ganta ai da an tashi kura yace wa minhum daga cikin mutanen nan kasar akwai wanda man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda zai faɗa maka yace shi musulmi ne ya amalu a amalil islam yana aikin musulunci wa huwa ma a zalika yaz'umu annahu ya'lamu shay'an min ilmi al-ghaibi tare da haka yana faɗa cewa ya san wani abu na ilimin gaibi bilkhatti ta hanyar zane firramle a cikin yashi tsakaninku da Allah kafin bayyanar izala wannan allan da ake yi na bugun ƙasa su ake amfani da shi ko kun san masu yi aiki shi yasa wasu na yin amfani da shi don koya ma ɗalibai ilimin gado amma ko wanda suke yin bugun ƙasa da shi da aka fara karantar da sunna aka ce to don kada a samu iltibasi a ganka kana koya wa ɗalibai ilimin gado da wannan abin a kasa bambanci mai duba da mai ilimin gado kowa sai haƙura da shi kowa sai haƙura da shi au bi ahwalin nujumi ko ta hanyar ilimin taurari mutum ya ci ya san gaibu rauhanai da muka yi magana a nan wajen wasu na ɗaukar cewa rauhanan nan mala'iku ne ƙarya ne aljanu ne da suke da alaƙa da masu bautar taurari kuma za ku yi ta jan ana wani mai rauhanai wani mai rawa ne ba wani rawani karya ne aljani ne au bi jinni ko ta hanyar labarin aljanu ya ce ya san gaibu au bi shi'in min ahwa min aswati tuyuri ko da wani abu na sautin tsuntsaye au bi harakatiha ko ta hanyar motsin tsuntsayen au gaidi zalika wa hadha aidan kafirun la tajri alaiha kamul islam shi usman yake duk wanda ya minki ya ce ya san gaibu ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin shi ma kafiri ne wai wannan magana da muhammadu dan abdullahi ya faɗe ta abinda ya sa sai aka kyale littattafan shehu kullum sai aka koma ana ta tuhumar muhammadu bin abdullahi yana kafirta mutane kuma ƙarya ne in kun isa ku ɗauko littattafan shi ku faɗi inda ma shi ya faɗi irin wayannan maganganun wa minhum daga cikin mutanen ƙasar nan man ya zuma annahu muslimun akwai wanda yake faɗa cewa shi musulmi ne ya amalu a amalin islam yana aikata aikin musulunci wa huwa ma a zalika ya ati ilal kohan tare da haka yana zuwa wajen bokaye yanzu dan girman Allah wanda kake saurare kiyayyar da kake mana ka aje ta suwa ake samun malaman tsubba a cikin su ba zan ce maka suwana ba amma kai ka san da suke fituwa wa yas'aluhum an amrihi yana tambayar su akan al'amarin su wa yusaddiquhum fi ma yaquluna yana gazgata su cikin duk abin da suka faɗa shehu yace fa hadha aidan kafirun la tadri a ahkamul islam to irin waɗannan abubuwan da suka san suna yi shine hankalin su yake tashi kullum yanzu malam ali yana nuna min cewa lokaci yayi kuma ban kai ƙarshe ba don akwai bidiyo audio da ya kamata in kunna muku na mutum ɗaya da ya kamata ka gane da ya kamata mu sani akan wannan matsalar ya ce wa minhum daga cikinsu man ya zuɓi annahu musulmin akwai wanda zai faɗa maka ce shi musulmi ne ya amalu a amalin islami yana aikata aikin musulunci wa huwa ma a zalika ya tsarahul hulkutna tare da haka zai zo ya jefa auduga wa gairahu da wani auduga alal hijarata akan dutse aw fi tariqi ko akan hanya aw tatal asjari ko akan duwatsu aw majma'ut tariqaini ko a mahadan hanya guda biyu a ce za a baka wani lakani amma ka ji ranar juma'a kasar mahadar hanya guda biyu ka tsaya ka ɗibu ko ka je masallaci kasar gidan malam ko ka je gidan suruwa aw ghairi zalika yasrahuna zalika alaiha ko ɗaya daga cikin irin guranan da suke zuwa su je a jefa wani abu yace wa haza aidin la tajri alaihi ahkamul islam to shehu ya ci gaba da magana yace wa minhum daga cikin mutanen ƙasan nan akwai wanda man su kuma annahu muslimun ya amalu a islam wa huwa ma a zalika ya da usauban ta'aman a ghayra zalika ala qabri waliyin ku duba ku gani duk mutanen sakkwato sun san wannan abin yana rubuce a littafin shehu ya yi faɗa da shi amma abin da shehu ya ce zuwa a je a sanya abin tufafi a kabarin wani wali aw alimin ko wani malami a abidin ko mai bauta ala tariqin nazari akan hanya ta alwashi ka je ka ce dan Allah wane ka taimake ni kai abu kaza in Allah ya sa na samu kaza ni kuma zan zo zan yi kaza wa yadhunnu bi jahlihi annahu yufi nadarahu yana tsammani da jahilcinsa ya cika alwashi ne wa haza aidan kafirun la tajri alaihi ahkam islam haka ba shehu yayi ta faɗa fa amma mutanen nan saboda kin Allah babu wanda ke dauko littafin shehu yace shehu ya zo ya kafarta musulmi kullum sai ku ta tuhumar mutane ku ce ai wane ya ce ma wane kafiri ne wane ya ce ma wane kafiri ne to dama ka san ba aikin kafircin kake ba za ka damu ne yanzu ka ce min dan bid'a tunda ni na san ba bid'a nake ba dan me zan damu to idan na dawo zan ba da wani labari na wani malamin mu da wasu abubuwa suka faru sannan in sake kawo in kawo dalili na abin nan hukunna wannan ya kamata mu ji tsoron Allah mu zamanto masu adalci akan irin waɗannan matsalolin duk wannan abubuwan da aka lissafa sai ka bincika ga suwa yake yin su yake yin irin waɗannan abubuwa Allah ka samu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته